السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da wannan rana ta juma'a 26 ga watan safar 1443 wace sai daidai da 23 ga watan september shekara ta 2022 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi ulul himma madaukakiyar himma wanda ɗaya daga cikin manyan marubutan malamai a sheikh al'allama muhammad bin ahmad bin abdulsalam al-muqaddam ya rubuta wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin kumaye street a cikin unguwar sanusi CRP junction karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na 291 darasi na 72 malam yawa fasalin take da cewa halun sahi, min Allah wato ku zo mu tattaru mu dunkule mu ji kunyar Allah subhanahu wa ta'ala mun tsaya kan wata gaba da shugaban ƙasan amurka na wancan shekara 1830 wato 1830 ya tsaya a gaban congress wato an yi wani taro gaban congress wani mutum ana kiran shi houston yana da fasaha kwarai da gaske ya tsaya a gaban 'yan majalisu na amerika ya yi maganganu ya yi maganganu sai shugaban kasan amurka na wancan lokaci ya ce to ni yanzu ina da matsala guda daya ya ce ya kai shugaba mai ce ce matsalaka ya ce matsalaka ita ce wato texas state ne a Amerika. tana ƙarƙashin mexico sannan kuma dukka wani ainihin tunanin Amerika? ya ratayu ne da wannan jiha ta texas to shin akwai yadda za a yi ka yi ƙoƙari ka karkato mani da hankalin su texas wannan state su dawo kacokan ƙarƙashin america sai ce to ranka ya dai shugaba in kana son wannan ai wannan abu ne mai sauƙi zan yi maka wannan abinda kawai za ka yi ka kai wato empowering ɗina ka bani mazaje sojoji sannan ka bani kuɗi sai shugaban ƙasan amerika ya ce da houston ai da ina da kuɗin da kuma ina da sojojin da zan baka da ban neme ka ba so abinda kawai nake so kai ka tafi duk fasahar da Allah ya baka da tunani da kaifin nazari ka je ka yi amfani da shi ka yi ƙoƙari ka yi convincing wannan ƙasa the host state na texas su dato wato ƙarƙashin america Shi ne abin da muke so kawai amma ni ban da kwanzalar da zan baka ban da kuma soja guda ɗaya da zan baka abin da kawai zan iya ma maka alkawari akwai ruwa da ya sha makance texas da wata wani state kawai zan iya tura ɗan rakiya mai gadi wato soja ya raka ka zuwa wannan wuri amma idan an kai ka tsallaka shi zai dawo amma kai ka je ka yi mun wannan aiki ana fahimta malamai to a nan ne muka kwana darasi na saba'in da biyu ku tsaya ku ga himma malamai wannan abu fa da shi aka ban mu a baya mu musulmai gaba ɗaya rashin son aiki kasala idon kana na wani so ka ci kawai a bagat a baka a maho to kuma duk mutumin da tunanin shi haka dai kawai ya samu a arha to karshen shi lalacewa Lalaci ya same shi shi yasa ka duba kaga duk wani abu mu mun zama consumers mu musulmai sai dai kawai a bamu mu mu an amma tunanin mu ba mu da tunani me za mu yi mu ma ya zanto sai an dama da mu ba mu da wannan tunanin to abin da ka duba kaga daga waje ake kawo mana in ma mun ce ba za mu cin ba ba mu da alternative ba mu da sauyi da haka ba mu da wani option sai dai mu yi yadda ake so shi sa kaga ana juya mu saboda economy na duniya yana hannun yahudawa despite the fact that ainihin kaga saudiya yau idan tana so america ta kare za ta kare a yau din nan saboda manyan masu kudin saudiya dukiyarsu a ƙasar america take kuma idan saudiya ta ce yanzu ta daina sai da manta a dollar za ta koma sai da shi a riyal america ta kare kamar yadda putin ya yanzu ba ga duk da whole europe yanzu suna cin wahala ba they are suna wahala saboda ya daina ba su gas ya daina kaza kuma ya koma ya ce da kudin kasarsa sama za a dinga cinikayya shi ma to dole ne zamana ka yi tunani amma daga sanda kake tunanin bariwa ne nake jira ya taimake ni da jari bariwa ne nake so ya bani kaza to lalaci ya same ka ga darasi na 73 mala ya ce wa ma'azalik duk da haka kun ga shugaba yake ba zan ba zan baka soja ba ba zan baka kwandala ba amma duk da haka qabilal muhimma shi wannan hioskin sai ya anshi wannan assignment ɗin, aikin da aka bashi wa wadda'ahu al-haris ala daffatin nah mai gadin nan ya kai shi bakin gaba beach dama yarjejeniyar da suka yi kenan da shugaba mai gadi zai kai ka bakin gaba in ya kai ka shikenan zai dawo wanda fa'a nahwa texas sai ci gaba da tafiya ya tunkudu shi houston ya tunkuda cikin texas falamma dakala awwala madina a lokacin da ya shiga gari na farko biha a cikin texas futi halahu maktabu muhammad sai aka bude mishi office na lawyers na lauyoyi fakanan mudda'i fil mahkama ya khuruju muttahama shi mutumin da yake da hujja ya kawo ƙara to a ƙarshen al'amari yakan fito shi ne abin tuhuma accused kamar dai da halin muke ciki a cikin yau complainer a real complainer in abu ya kai ya kai ya kai sai ya zama shine accused person da haka sai ga an buɗe office na lawyers mutumin da yake da ƙara ga facts ga proofs ga evidences ga duk komai da komai amma sai abu ya juya kuma shi ake akisun cewa kayi kaza kayi kaza kayi kaza shi hastin yake ridin wannan situation wal muttahamu bari'a sai ya ga mutumin da ya kisa ya yayi kaza yi ta'asa amma sai a wanke shi da soso da sabulu ana fahimta malai li balagati wa kowace lisani saboda tsananin balaga da kaifin harshe haka ya ga al'amari na tafiya hattan bahara bihin nas har sai da mutane wasu suka dumauta da al'amarinsa falato bihi sai suka yi riko da shi fatala aba bi mafahimihim wa akhilatihim sai yayi wasa da fahimtar su da kuma ainihin tunanunnukan su ya jirkita tunanin su wa gharasa fihim ma'na darurat al-istiqlal an al sai ya zo shi wannan houston ya dasa wa mutanen texas tunanin dole a samu separation wato a samu rabuwa tsakaninsu da mexico a rabu saboda ai ba ɗa ba ne wanda zaka koma kana bauta ana fahimta ana juya ka yadda kake so yadda ake so yace dole ne dole dole ku rabu da ainihin mexico wa an sha harkatan kawiyya a al istiklal ya ƙirƙiri motsi mai ƙarfin gaske wanda har sai da suka samu independent wato suka samu 'yancin gashin kai suka bincike daga jikin ainihin mexico sun magara sama'ana wujubil inzimam ila wilayatul muttahida kaga step by step categorically daki bayan daki bayan yanzu ya samu ya raba su da mexico sai kuma ya samu su tunanin yanzu to dole ku zo ku shiga cikin ƙarƙashin a yi shi za su united states saboda haɗakan wato ainihin state kusan guda hamsin su suka tattaru suka yi fomin america da haka ce ta ku zo ku tattaru gaba ɗaya ku koma ƙarƙashin america فانضمت فواعية ga rasa ha hayostin sai suka shiga cikin ɗa'a da biyayya da yadda da gamsuwa da shi wannan hayostin ya dasa masu waje a ba da sanawatin kalila kar ku manta fa duk wannan assignment da ya tafi yana yi bai dawo ba ya ɗibi shekaru bayan wasu 'yan ƙananan shekaru sai ya dawo ilar ra'isul amriki zuwa ga shugaban america wa sallamahu miftaha texas ya miƙa masa makullin texas id lam tuflaq talqa amrikiya wala yusraf wala yusrif dolara babu wani bom da aka yi amfani da shi wurin wannan ta'asa babu bom sannan ba a kashe kwandala na amerika ba tunani ne kawai da harsashe aka yi amfani da shi fashakarahun ra'is shugaban ƙasan amerika a lokacin ya gode masa wa kalladu amala suka tabbatar da wannan aikinsa bi itlaq ismihi ala madinati houston sai aka sanya ma wannan akwai state houston yanzu haka america ai sunan mutum ne saboda assignment wannan aiki da ya je ya yi sai aka ce to bari a zo a sanya wani suna after him aka sanya wannan state ya zama houston allafi hiya an wacce yake ita yanzu min ahammi muduni amerika tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen amerika wa asimatin nafti fiha sannan kuma ita ce capital na petrol na amerika duk petrol na america gaba daya yana houston kuma houston ina kaga tarihin wani mutum ne wanda yake yi wani aiki ga irin aikin da ya yi sai aka ce to don gudun kar a manta ka bari a zo a baka irin wancan aiki to ka hada da mu a yau tunaninmu kawai mu ci a kwance a wata ƙasa daga cikin ƙasashen larabawa wani babban malami yana ba da labarin wani mawadaci duka tunaninmu haka tunaninsu irin namu mutumin nan yana da kuɗi kuɗi di yadda kake jin kuɗi Allah subhanahu ta'ala ya bashi amma bai taɓa haihuwa ba mahaifinsa ya riga sa barzakh mahaifiyarsa ta riga sa rasuwa ba shi da ɗan uwa bai da kowa sai shi Afon yana da ƴan uwa amma bai da ƴaƴa bai da iyaye da ya mutu ya bar tarin kuɗaɗe masu tsananin yawa sai kotu suka shiga ana ta bincike ana ta bincike sai aka gane yana da 'yan uwa kusan guda biyar to kun san idan ba ɗa ba ɗan ɗa ba ɗiya ba ɗiyar ɗa to shi yanzu 'yan uwa za su yi gado ana fahimta sai aka ce su zo suka zo cikin tashin hankali yaya me ya faru hukuma take neman mu kotu guda kun san wane suka ce eh mun san shi ya kuke da shi dan uwanmu ne amma dai mu ba ma bai kira mu ba mu kiran shi saboda suna tunanin sai laifi ne sai dai in shi ya yayi nishadi to yakan kira mu amma mu raban mu ma da ban gan shi ma mun manta ba ku kiran shi ba suna dai kokarin su fitar da kansu daga alaka da shi sai aka ce to ba wani abu bane yana da ɗa suka ce a'a babbai da ai iyayen mu sun rasu kuma shi bai taba abin nan ba matar shi ma da suka yi aure ba su jima ba suka rabu don haka shi kaɗai yake ta rayuwa to sai aka ce Allah ne masa rasuwa yanzu ku kuma kun gaje shi kowanne daga cikinku yana da dala miliyan biyar ko biyar ɗin nan kowanne yana da dala miliyan biyar kaga an ka buga yau dala tana kusan ɗari bakwai da wani abu to an kai multiplying ba wannan ko mu na mutum ɗaya abin da zai samu a kuɗin mu na ƙasa ka gana magana ne in sai alƙali ya ce to yanzu mun yi bincike duk kuɗaɗen nan bai taɓa gina masallaci ba bai taɓa gina makaranta ba bai taɓa haƙa rijiyar burtsatse wacce ɗan adam ko dabba zai sha ba ni alƙali ina neman alfarman ku ku ƴan uwa saboda Allah amma ba dole bane ku kawo ɗan wani abu ko da misali a samu kamar dubu ɗaya daga gare ku na dala misali sai a yi haɗaka a gina mashi masallaci ko makaranta ko wani abu wanda sadakan nan za ta dinga gudana sai ɗaya daga cikinsu ya ce to gaskiya ka kawo shawara amma tun da bai yi ba to ka ban mu mu za mu yi namu shi ne mai magana mai ɗan taushi daga cikinsu ɗaya ya ce a gaskiya ni ko ƙwandala ba zan iya cira ba saboda iyalai sun min yawa dama kuma Allah ya taimake ni yanzu na samu alam na shira don haka kawai tun da bai yi ba shi kenan ka bar shi kawai tafi ya yi bayanin ayyukansa shi kuma na ukun ya ce ba su suka sun masa yawa shi ma kwandala cikin bai fara riga shi kudin ba amma kwandala ba zai iya cire ba saboda ba su suka sun masa yawa zai ji ya ji da bashi to inda ta ce muku zance haka al'amari ya kare shi ya mutu bai babu masallaci babu makaranta babu kaza su da suka samu dukiyar abagat, bagat suna jin kyashin su fitar a yi masa aiki duk fa tunanin ba haka ke ba ana fahimta iyaye an jarabe su da tsananin son 'ya'ya kuma ka'ida ita ce in kai baka bari ɗanka ya wahala da kai ba kai to kai za ka wahala da shi ah, ba na baku labarin na ko wani ɗalibi nan da muke karatu da shi exercise ne shi yake ban labari wani yaro je killace kansa a wani hotel da shi da abokanansa mahaifinsa na da kuɗi wai yana demanding yana neman miliyan goma aka dinga tracking aka dinga tracking aka gane inda yake ba ba kidnapping din shi aka yi ba kawai ya ji ya killace kanshi ne ya ce wai yana neman miliyan goma a wurin baba an kai guru an kai mari baba ba zai bada ba yaron da aka zo ya ce a gaban su ga su ga shi ga baba Ya ce ai baba bari in gaya maka magana ta gaskiya idan baka bada kuɗin nan ba da na nema sai dai ka ji zaman lafiya a rediyo ko a wani wurin amma kai da ka zauna lafiya kai babu kuma shi ya ce mu haka ya cire kudin ya bayan miliyan goma to wani irin tunani ne kai kullum baka tunanin kai aiki a nan kano ba zan kun ji labari ba akwai yaron da ya yi yunkurin kashe uban sau uku sati biyu da suka wuce sau uku ya yi yunkurin kashe uban shi saboda ya gaji dukiya to ashe kenan da wannan muke iya fahimta in Allah ya baka dukiya to ka kulla alaka tsakaninka da Allah subhanahu ta'ala saboda baka san waye zai zo ba kuma shi dan da zai ji tausayin ka tun fa kuna raye kuke gane shi wanda zai ce Allah ya ji kan baba tun tafiyar bata nisa ba za ka gane wannan zai ci zai waiwaye ni bayan bana na akwai wanda kuma shi kai ba cikin ajannan shi kake ba to shi yasa dole tunanin mu jama'a ya sake wa haka misalan akhar hakahu doktor tawfiq alwa'i hafizahullah yace ga wani misalin kuma na daban zan kawo maka wanda doktor tawfiq alwa'i ya kawo qala yace أرسلت الدولة اليابانية في بدء حضارتها بعوثا دراسية ƙasar yaban japan kenan sun aike da tawaga a farko-farkon wata development ɗinta ainihin ci gaba sun aike tawaga don su yi karatu ira almania zuwa germany su je su yi karatun wasu abubuwa kama ba a satil ummatul arabiyya ba'usa kama yadda kasashen larabawa su ma suka aike tawaga wa raja'at ba'usul yaban lituhaddira ummataha su ayarin da japan suka aika sai suka dawo domin su karantar da al'ummarsu su wa raja'at ba da ce mu namu ayarin na larabawa waɗanda muka aike suka dawo kawuyatal wifat jaka babu komai hannu sake ba abin da suka karo sai dai kawai an bannatar da kuɗi fama huwa sir to menene sirrin da yasa su ayarin delegate na japan suka dawo da positive returns mu kuma namu suka dawo haka negatively ba wani abu me ya faru malaka litaqra hadhihi alqissata hatta nata'arrafa ala alijaba ka zo mu karanci wannan qissa domin har mu gane amsar da ta sanya su da suka tafi sun yi succeeding sun yi nasara mu da muka tura namu yaran in ji shi larabawa ba mu yi nasara ba ya kulu polybul wani ɗalibi ɗan kasan japan yana cewa sunan shi ausahir allazi ba a hukumatu wanda ainihin hukumar kasansu suka aike shi don karatu fi almaniya a ƙasar germany ya ce lau annani tabatu na sahiha ustazil almani da na bi nasihohin malami na mutumin germany alladhi zahabtu li adrusa alaihi wanda na tafi domin in yi karatu a wurinsa fi jami'ati hamburg a jami'a university na hamburg lama wasaltu ila shay da ban karanci komai ba da ban isa zuwa ga ko ina ba كانت ne la أرسلتني لأدرس mekanika al العلمية ƙasata gwamnatin ƙasata japan ta aike ni domin in je in karanci mechanical engineering ana fahimta kuntu ahlum bi an ata'allam dama shine mafarkina that was my mission shine na in karanci wannan mechanical engineering ne kaifa asna'u muharrikan saghira ya za a yi in sana'anta injin wanda ke gudanar da kanshi dan karami kuntu a'rif ni na sani in ji shi anna li kulli sana'atin wahda asasiyya kowace sana'a tana da root source asali wanda da shi ne za ka iya gane zai teleguiding ɗinka ka gane kaza ka gane kaza ana fahimta au ma yusamma model ko kuma abin da ake kiran shi model kowane fanni kowace sana'a yana da model ɗinsa ana fahimta yanzu wannan waya da kake amfani da za ce maka wani model ne in ka ce kaza da kaza shikenan an gane wa to kowane injin yana da shi ko asasu sana'ati kulliha wanda yake shine tusicin sana'a dukkaninta gaba daya fa idza arafta kaifa tusna idan ka gane ya ake yin wannan model din to wada'ta yadaka ala sirri hadhihi sana'ati kulliha yanzu ka iza hannunka akan dukkanin sana'a gaba daya kaman computer ce misali in ka tafi wurin malam sai tana da associate foundation in ka tafke shi ka riƙe to sai ka ga duk abin da za a ma kawai kai ma an ka shiga ka zama wani karamin aljanne computer haka karatu in ka samu mabda'iyat za ka kamar junior secondary ne da senior secondary school ai kaga karatun mutasaltin ne yana bin juna idan ka samu ka samu matsala daga ƙasa to akwai tendensin kuma matsala za ta yi persistent za ta ci gaba saboda ainihin root source in asalin tushen baka same shi ba ana fahimta malamai malai ci gaba da cewa wa badalan min an ya'khudhani al asatizatu ila ma'mal maimakon malamai na 'yan germany su ɗauke ni zuwa ga company inda ake sana'a au markazi tadribin amari. ko kuma wurin da ake practical abin ga ake exercising abin practically a yi shi haka karara aka zo ya wato na ne kutuban liyakraha sai suka dinga ba littafi kawai je ka karanta littafi kaza je karanta littafi kaza ana bana abin theory amma ba practical an fahimta وقرأت حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها كلها نكرنت لتفن gaba daya har na gane sirri da tushen mechanic na gane amma a ilmance amma aikace ba ni da wannan ainihin kalfiya ba ni da tushe ko asasiyat da zan iya yin waɗannan abubuwa walakin nani zaliltu amama al-muharrik sai dai ni na tsaya a gaban injin ayyan kenneth quwwatu bi yadda karfinsa yake kowane irin injin ne komin girmansa nakan tsayo a gabansa wa kannani aqifu amama laxin la na nakan zauna kamar kai kace na tsaya gaman wani sinariyo wato almara wacce yake ba a iya warware ta kowane injin na ɗauka? zan tsaya in ta nazarin in ta nazarinsa in ta nazari ina da tsagwaran ɗan tsagwaran tsibin ilimi a ka? na mechanical amma kuma when it comes to practical ni ba zan iya ba to sai in ɗauki injin in tsaya ina kallon shi in ta kallon shi wa fi zati yaumin a wata rana qarrat haka ne ko ah, qarrat an ma'ridi muharrikati italiya asson wata rana in an ce ma'arid shine kamar abin da kike kiran shi trade ana fahimta kasuwar duniya wato kasuwar duniya wata rana na italiya wato sun sana'anta wani injin kana zalika awwala shahar ya kasance a wannan lokacin ya kasance farkon wata ne wa kana ni kuma ina da albashi na wajadtu fil ma'rif sai na samu a wannan trade kasuwan duniya din muharrikan na sami ainihin wani injin kowata hisanai ne wato yana da ƙarfin dawakai guda biyu samanuhu yu'adilu tabi kullahu wato kuɗinsa yana daidai da salari na gaba ɗaya amma injin ne yana da ƙarfi aikin da zai yi kamar kai kace ƙarfin dawakai guda biyu fa akhrajtu ratiba wa dafa'tuhu sai na fitar da salari na kuɗi na na ba da shi wa wadatu ala al na ajiye wannan injin akan tebur waja'altu anzuru ilai na tsaya ina ta kallansa sa ina ta bibiyan sa ki annani anzuru ila tajin min al kamar kai kace ina duban wato hula ce ta sarauniya ko hulan sarki wanda yake na jauhari wannan ainihin dutse mai tsada wa qultu li nafsi sai nace wa kaina haza huwa sirru quwwati uruba waɗannan ƙere-ƙeren shine sirrin ƙarfin iyo gaba ɗaya yanzu misali najeriya ba ta yi importing super Kano ba how many million, million dollars kusan 630 da kusan 7 ne ko da 8 to kaga su suna da kwanya mu kuma muna da kuɗi da haka sai a haka sai bata ga kuɗin ku ba mu kwanya to shi wannan yaro ausahir din nan yaron japan da ya zo ya dinga kallon injin ya dinga kallon injin nan har yaushe za mu tsaya mu ta siya mu ba mu da wani tunanin da za mu yi ana fahimta da haka sai ce law istata'tu an asna'a muharrikan ka da zan iya yin wani injin kamar wannan la ghayyartu tarikh al-yaban da na sauya tarihin japan gaba daya gaba ɗaya tarihin japan da ya canza wa tafa bi zihni kafirun yaqul sai wani tunani ya kewaya ma yana ce mani inna hadha muharrik lalle wannan injin din ya ta'allafu min qita'in zati ashkal ya hauhawu ne wato daga bangarora daban-daban wa taba'a shatta da kuma ɗabi'u daban-daban mabambanta mignatis akwai mayan karfe ka hadwatil hisan kamar yadda takun doki yake haka zaka ga yake shi ma wa aslak akwai kacoca wa azra akwai zira'o'a dafi'a wacce take tunkuɗa shi wa ajalatin akwai kafafu wa turusin da kuma kariya abin da zai kare shi wa ma ila zalik da wasu abubuwa daban-daban ma'ana an yi shi ne da abubuwa combination daban-daban akwai abin nan noti akwai mayan karfe akwai kaca akwai waya akwai abin da zai kare shi daga misali fashewa duka abubuwa yace na zauna na gama nazarin waɗannan abubuwa gaba ɗaya law annani an afuk ufakkika a hadha da zan iya in warware in kwakkwance yankin yankin wannan inji shi kadai ke wannan tunani ba. wa tarkibaha sannan in sake nana ta mai da shi bi tariqati nafsiha da irin wannan hanya da nabi allati rakkabuha biha wanda su asalin kamfanin suka yi da zan iya wannan summa shaghaltuhu fashtagal sannan sai na kunna shi sai ya kunnu koko sannan in kunna shi ya kunnu akunu qad khatawtu khatwa nahwa sirri model as-sina al-urubiyya yace in ne haka to na taka wani irin taku na sirrin model na sana'ar ainihin European wa ba'astu fi rufufil kutub allati indi yace nayi dubi cikin cikin littattafai waɗanda suke wurina hatta asartu ala rusumir khassa bil muharrikat har sai da na gano kuɗi wanda yake ya keɓantu da injina daban-daban wa akhadtu ko kuma wato na gano na gano yadda ainihin zane yake banta da wannan injin din zane daban-daban daban-daban da na kokkwance shi na duba ga wannan yadda wannan zane yake ga yadda wannan zane yake wa akhadtu waraqan katira sai na dauki takardu masu yawa wa ataitu bi sunduqin bi sunduqi adawati al-amal sai zo da akwatin na'urorin aiki na zo da shi wa mazaitu a'mal na fara aiki rasamtul muharrik sai na zana injin din shi kan shi kacoka ana fahimta ba da arrafatu alghita alladhi yahmilu ajza'a bayan na bude murfin da yake dauke da shi wanda ya covering dinsa na cire murfin na zana injin din sun maja'altu sannan na fara ufakkikuhu ina kwakwance shi kaf'atan kaf'a, balli balli wa kullama fakaktu kaf'a, duk sanda na balle na kwance wani balli rasamtuha sai in zana ala alwarqati bi ghayati daqqa sai in zana akan wannan takarda da gogewa sosai wato na ka ɗauki lokaci abinda na zana na warware zan zana shi akan takardar nan ina ɗaukan ainihin lokuta na wa ataituha raqaman kowane part sai in bashi ainihin number ku duba hazaƙa fa ban san ko kuna fahimta magana nan ba kamar misali wayan nan ne da ya buɗe ta sai ya zana ta yadda take a buɗanta Da haka idan ya kwanto wannan notin a takarda sai ya ce to shikenan shine number wan. in ya cire wannan misali eh, screen saver ɗin nan sai ya ce to shine number 2 misali in ya kwakula batir sai ya ce mashi a takarda shine number three haka kowanne ya bashi number item by item malamai kuna ku fahimta sai ce to wa hara raqaman kowanne sai na bashi number wa shay'an fa shay'an fakaktuhu kullu kaɗan kaɗan kadan sai da na warware shi gaba daya summa a'adtu tarkiba sannan na sake mai da shi yadda na kwanci din na dinga bin wannan formation da na yi a takarda sai in sa wannan sai in sa wannan na bi wa shagaltuhu fashtagal na kunna shi kuma kawai sai ya kama <laughs> kaga an samu injiniya kenan kada kalbi yaqifu min alfara kai zuciyata ta kusa tsayawa saboda farin ciki because he, he has succeeded yi nasara ana fahimta istagraqtu istagraqat al-amaliyatu thalathata ayyam aikin nan ya nitse tsawon kwana uku ina yin sa kuntu akulu fil yawmi wajbatan wahida sau ɗaya nake cin abinci a rana daya ba na ce 3 square mil ba to shi ɗaya yake ci kawai ci na shi shikenan busy da aikinsa. sa in kuma na rana ya ci shikenan ya ya gamsu aikin nan shine abin da ake kiran shi vision da kuma mission shine abinda musulmi muka rasa shi a yau ba mu da focus ga mu da yawa muna ikirarin muna da yawa muna da yawa amma yawan mun zama tsintsiya Allah ya tsare wacce yake ba ta yi wani sharin kirki yanzu misali for ba ga zaɓe wani a gaban mu muna da inda muka tinkala <laughs> babu waya ɗin ka koma wasu wuraren an dunkule ana nan ana abin ga to shi har kullum musulmi sallan nan da kake gani malam in za ka ɗauke ta kawarware za ka samu darasa sun fi dubu ɗaya a wannan sallah da kake gani in ka cire mu'amala tsakaninka da 'yan uwa in ka cire na nesa ya ga na kusa in ka cire alkawari misali kuma daga cikin abin da take nuna maka determination na sa wannan abun a gaba and I must achieve my aims in Allah ya so yadda abin da take koya maka kenan wace sallah kake fara yi asuba in kai ta shikenan koko kana da tunani akwai wata shine determination din ai me nake bi nayi azhar to in kai azhar kuma shikenan koko akwai wata wace ce ana nan maka akwai wani aiki still to da kai la'asar sai me kun kake tunani shikenan to sai me to bayan isha'in kafin isha'in akwai wani abu wanda yake kuma zarata su suke ta tajafa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wannan sunan shi bonus ko kuma incentive ana fahimta amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا kamar iri na irin ka an ka shantale da yawon bacci da komai da komai sai a zuba Allahu ka so fakakan fakakan shikenan an daura sannan sai ka jira azhar to wannan yana maka determination sa abu a ka a idan ba kuma manta bai a cikin suna ya tabbata daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi Allahumma inni as'aluka thabata fil amr ba du'a bace saboda duk mutumin da zai fara abu ya bashi inda alheri ne is a failure ya kasa amma alheri ina tsaye a kansa kuma Allah kar ka kawo sanda zan daina yi sai na haɗu da kai ina yin sa kullum addu'an shikir to amma mu ga darussa tsibe malam amma sai ka rasa ina hankalinmu yake ina tunaninmu yake har wanda ma ba mu ba ma kaga ya fi mu lissafi yadda kake kwana da tunanin sallah to kuma haka ya kamata ka zanto well focused kana da hange me nasa a gaba na sha gaya muku misali idan shekara ta wayoyo ta ƙari wanda ba kai ba kullum yakan zauna ya ce i've set a target last year misali zan yi kaza zan yi kaza abu uku duka na yi failing ko na yi achieving biyu why I felt a single mission what was the reason me yasa na fadi ya dinga bita ya gano mai yasa bai yi achieving wannan ba sai ya sake uploading din shi yanzu misali ya ɗauko shi ya kawo shi yanzu this year ya hada da wasu mission set, ya ce to ga yanzu ga target a gabana to mu muna da wannan wa yake zama yake bibiyar rayuwarsa kaza kaza na sa kaza in na gama kaza insha Allah sai kaza in na in ka same mu cikin goma mutum ɗaya ne amma tara ba wannan tunani to kuma mutum bai rayuwa babu plans a rayuwarsa dole ya zanto kana da plan a b c a rayuwarka in wannan ya yi failin na kasa wannan to the next shine wane in wannan ya yi failin shine wane to in sha Allah out of three ba zai yi a ce completely ka yi failin gaba ɗaya ba in Allah da sai ka samu wanda za ka yi meeting up to amma da ka riƙe abu single handedly guda ɗaya in ya crash landing shi kenan sai ka koma ka rike hannu haka da tagai bari ba baka misali mawadata nawa ne a cikinmu za ka samu yanzu babu arzikin na? a cikin goma misali za ka yi cewa kaso na takwas biyu da suke retaining arzikin amma ka ɗauki kwantafari waɗancan mutum goma masu arziki mutum ne suke faɗi biyu amma takwas suna rigenin me to ka ɗauko ka ɗauki wannan ka ɗauki wannan menene ya sa waɗannan gamu da addini ga kaza amma out of ten a ce biyu ne suke surviving mutum takwas sun yi failing can kuma vice versa mutum takwas sun yi rigenin sun riƙe suna tukawa kullum suna fushin suna ci gaba biyu ne kawai suke failing me yasa duka wannan plans ne babu ban fasan ko kuna fahimta karatu nan ba duka plans ne babu ka samu kamar da dakta ya eh, khutba da zu qawwahullah kana da jarin dubu daya eh, dubu dari sai kuma ka ce kai zaka hau mota <laughs> ana fahimta kuma wai zaka sa gezina <laughs> ina san wani ce ba haka bane shine lack of plans din shike affecting din mu yake kana da jarin dubu ɗari to kai restricting kanka just a limitation na dubu goma in ka ɗan zaku da ka kai 120 to sai ka ɗan zaku nan sai ka zama ashirin to sai ka ga kana pushing forward kana gaba amma da za make sense kana da jalin miliyan ɗaya ka ce wai a wai kai kana so kawo kawo mota ta miliyan biyar sai dai kana cikin bashi to wannan rashin plan ɗin shi ke affecting ɗin mu seriously wanda inda Allah zai taimake mu mu gane zaka ga muna samun saukin abubuwa samu da wannan sai dai kawai na samu kudi shikenan baka baka ina son a fanta ma kullum ana kallo na inda ban kai ba a ni ba zan iya sa tiyobo ba a ba zan iya sa dan abba ba saboda kai ka arena mun wayo sai dai manya manyan kaya kuma ni taska tan abun dubu goma ya taso sai na yi rawa inda ka san kodi <laughs> amma ina so a sa a ganni shikenan a yi tunanin duka kenan wani irin tunani ne wannan na yaudaran kanka kan yi magana da iyalai na wani lokacin zuwa kace kai baban su wannan kaya sun tsufa in ce to wanda bai mai bai kawo mani <laughs> to ce ku ne kuke zababawa in na sa kantin kwari suna na khamis in na sa tiyobo suna na khamis ba zan canza ba so dan na sa ne dan burge wani ni dai ba na sa kaya ba na rufa asiri Allah ya rufa asiri to shikenan kai in bai ba bai kace na cira wannan ga wannan <laughs> simply ni ban zaba ba ba to amma ka ta fanka ma ka ce wai zan yi kaza ba fa zan canza sunana ba abin da ke so gane kenan sannan ni ideology ina ban san ba ko am ban san am uh, not making sense abin da ba nawa ba wai dan wani rufa rufa in fito ba zai mai da shi nawa ba da kuma na san nawa ne kowane irin shiga na yi ba zai da shi daga nawa ba to don what for zan stress kai nan matsakai nan cewa ya ah, sai na kaza an yi kaza me yasa wannan littafin nawa ne in na je na yi wani abu dai nawa ne ba zai fita ba littafin nan naka ba nawa bane to wai dan na aro na runguma na rike ba zai mai da shi nawa ba to me yasa zan zama ba an damu na? so calculation calculation musulunci ya san shi a sai da za gane musulunci shi san calculation ai sallolin da kake in ba daban-daban ne ai akwai mai a nawa biyu akwai mai nawa uku akwai mai nawa ai calculation ne to kuma sai ka gaza gane calculation so dole ne jama'a tunanin mu gaba ɗaya sauya in da ba ka da shi karka matsa makanka sai ka zauna lafiya abin da kake da shi ka ririta shi ka nemi Allah ya masa albarka sai kaga ya zama wani abu daban kar ka ɗauki rayuwa ta ƙarya kar ka ɗauki rayuwa ƙarya in ka ɗauke ta ka jefa kanka cikin matsala ka jefa iyalanka cikin matsala in samun ya zo shikenan alhamdulillah bai zo ba shikenan ka dangana ka huta ka huta shi da su mu koma kan karatu malamai mala ya ce injiniya na bamu labari ya ɗauke shi zuciyar shi ta kusa ta tsaya saboda farin ciki kuntu akulu fil yawmi wajbatan wahida wala usibu minan nawmi yace bana samun wani bacci illa ma yumkinuni min muwasalatil amal sai dai abinda kawai zan iya ci gaba na aiki akan kujera kawai in ya dan kwanta ya kishin gida da ya tashi tunanin shi kawai aiki kaga mazaji haka ya rayu wa hamaltun naba'a ila ra'isi bai sati na faƙa na ɗauki wannan labarin zuwa ga shugaban ayarinmu gaba ɗaya sai ce hasanan ma fa'al abinda ka aikata ya yi kyau al'an yanzu labudda an aktabira dole zan gwada kan gani zan yi cross examining ɗaka ga shin eh ka cancanta ko kuwa ka bi muharrikin muta'attil zan zo maka da injin lalatacce wa alaika an tufakkikahu ya zama wajibi ne ka kwakwance shi wa takshifa mawdi'al khata'i wa tusahhiha ka gano wurin kuskuren sannan ka gyara Wata taj'al hadha al muharrik al atil ya'mal kamar da wannan lalataccen injin ɗin ya tashi aiki wa kallaf kallafatni hadhihi al amaliya asharata ayyam shi aikin da shi shugabanmu ya kawo mani ta ɗauke ni kwanaki guda goma arabtu asna'aha a yayinta na san mawadi alkhalal sai da na gano wurin da ya lalace kuna fahimta faqad kana thalathun min qita' almuharrik baliyatan muta'akila uku daga cikin bangarorin injin din sun cinye sun rube sun lalace sanatu ghairaha biyadi sai ne wani da hannuna da hannuna sana'atuha bil mitraqa wal mubarrid nayi wannan abu da guduma da kuma ainihin gatari ni da kaina nayi bada da zalika qala ra'isul bi's alladhi kana yatawalla qiyadati ruhiyan sai shi shugaban wannan ayiri mu. wanda ya kasance ke daukan gabara ta spiritually wato ainihin yake koya mani abubuwa a tarbiyance qala sai ce alaika al'ana an tasna alqita'a bi nafsik yanzu ka zo kai bangarorin da kanka kiba ha muharrikan sannan ka mai da shi injin mu gani walikai astati'a an af'ala zalika to in zan iya haka din jisa in ina son iya haka din iltahaqtu bi masani'i sihr hadid? sai na tafi kamfanoni na karafuna inda ake yin karfe kamar irin ajawa kuta yanzu a wurin mu a yanzu wa sihirin nu'as na tafi wurin inda ake yin ainihin holoko wa aluminium da kuma aluminium bazalan min an u'idda risalatar doktora a madadin in zauna in zana phd dina in zama doctor kama arada minni asatidati al alman kamar yadda malamai na na germany suka nemi in zama tahawwaltu ila amin sai na koma ma'aikaci ordinarily kawai na ƙasa ana fahimta albasu bazla ina sanya riga zarqa yelo mai ruwan kai wa aqifa saghiran ina tsaye a kaskance ila janibi amil zuwa ga gefen wani ma'aikaci sayyidul ma'adin wanda yake ana yin karafuna a wurin sai na koma na zamani ne kaman adc sa ka duba kaga sabani yaran mu a yau ina magana da wasu hakan nan waɗanda salaba mu ne haka Allah ya musu nasibi cikin arziki yace malam zaga da yawa an ka tafi wuraren mu zaka ga ba mu ba muke zama a wurin nan yaranmu ba su iyawa ba su da haƙuri ba su da biyayya ba su da yadda da kaɗan amma waɗanda ba mu ba kamar suna jiya duka zai gaya maka wannan yanzu zai zo yanzu yake so ya zama shine shugaba kuma sai an sha wuya akan sha daɗi duk mutumin da kaji an ce wane kar ka tambayi irin sarƙaƙiya da ya bi ai ba ka zama wani kawai haka kawai sai ka bi wurare ka bi in ka zauna wani abu in ka tuno ba shekaru sun wuce amma sai hawaye kama ka saboda kawai tuna wahalhalun ko bakin ciki ko wani abu da kai on dago a can amma sai mutane su gani kawai haka a ba haka bane Da haka ba su haƙuri da kaɗan ba su da biyayya sannan kuma a'a abubuwa dai gashi nan Da haka sai ka ga ga wurin sai ka ga namu ne yake da shi amma sai a koma ana zagin shi aishi shi ya fi son kaza ya cika wuri da kaza to namu ina suke na ce ba ku labari akwai sun da aka bani offer na wasu wurare slot duk gaba ɗaya na baza na tigiya haka slot ne tafi ba mai kwalin babu mai kwalin da haka karka yadda ka bai wa ɗanka tarbiyya wai ta cancanta lewa da wahala la la la la la ba ka taimake shi ba wallahi ka cuce shi ka nuna mishi tsayuwa da jajircewa da fafutuka da kuma nema mu koma kan karatu a gurguje malai ce sai ban tafi ba sai na koma karamin ma'aikaci ina sa yalar riga da sauransu tahawwaltu ila amilin albasu bazlatan zarqa wa aqifu saghiran ila janibi amil sayr al ma'abid kuntu uti'u awamira ni na fi shi da kwali ya fi ni da experience amma ina bibiyan umarninsa ka annahu sayyidun azim kamar kai kace wani shugaba ne mai girma hatta kuntu akhdumuhu waqt al-akt har ina masa biyayya lokacin cin abinci in kawo ruwa in kawo ina din ɗinsa. ana fahimta zan kawo mashi komai a lokacin nan yace ma annani min usrati samura duk da kasantoni na fito daga extended family babban abin nan family walakin nani kuntu akhdumu li yaban sai dai ni ya kasance ina wa Japan dawainiya wa fi sabilil yaban kuma ta hanyar yaban yahulu kulli shay komai a wuri na wulakantacce ne that's how they live haka suke rayuwa sabanin muna babu patriotism kishin kasa babu yanzu misira misali akwai waɗanda za musulmai ne amma misira ya fi addini ta addinin su saboda abin ya zama mentality ya zama hauka ba, to amma mu ne zan zaka ga dan Najeriya ba wani abu a wurin shi shi mai kyau na kasar shi babu komai nashi a lalace a tsiyace a watse in ma zaka kawo wani abu da nan da na can sai ce maka a ba na can saboda namu abin ga to in baka sai naka ba zai sai naka ana fahimta wai wani proverb a ebira suna cewa in na rasa mai yabo na to ni barin yabo kai na ni ana fahimta to dole dole ne kishin ƙasa son ƙasa wani abu na na'ar an sallam an samu haka daga gare shi ba ga hadisi ya tabbata ba walaula a karaju ne minki ma kharajt in bacin mutanenki ki sun fishe ni ba zan fita ba to in mun dittattare mun ce a'a namu din tsinanniyar kasa ce yadda muke cewa kaza da kaza to wa muke da tunanin in ma abin ya kai ya kai ina zaka ko yan gudun hijiran da kake gani zuba they are dreaming coming back to their country suna tunanin su dawo ƙasa ko ba haka bane to dole ne jama'a ka ji abin da ke fada duk wani abu ta hanyar Japan yace ni a wulakance ke aurina shi yasa irin waɗannan ƙasashen ba ka zuwa da irin abun da muke ji ana cewa an kama shi da biliyan kaza yau din nan za ka tafi lahira kuma kamar china bullet din da za su harbe ka ka mutu sai ka biya gwamnati Da yau nawa ziya bullet wai su harbe ka shi nan? gwamnati ya wasting bullet sai ka biya gwamnati kuma sun kashe ka to mu ne ne kake jin wannan abin ganin scenario an kama shi da miliyan kaza dala biliyan kaza an yi kaza kuma ƙasa ana zane lafiya to babban abin da kiso in ce dai mu nuna ma yaranmu neman halal malai ce qadaitu fi hadhihi dirasati wa tadribat samaniya sanawat a cikin wannan kuma karance karance sai da ne wasu extra 8 years additional 8 years banda wancan karatu da nayi ina so in goge kuntu a'malu khilalaha ma baina ashri a wannan shekaru takwas na kasance ina aiki tsakanin sa'a goma wa kamsa ashira sa'a da kuma sa'a goma sha biyar 15 hours fil yaumi a rana wa ba da intihai yaumi al'amal bayan an gama aiki kuntu akhudhu naubata hirasa na kasance kuma nakan dauki in zama mai gadi in na gama aikin karafuna sai kuma in shiga gadi ana fahimta wa khilalal layl da daddare kuma kuntu uraji'u qawaid kulli sana'atin ala tabi'a kowace ka'ida yadda ake sarrafa kaza zan zauna da tattare in bibiyi wannan aikin cab da cab da cab sai na iya ana fahimta to ana ce da lokaci yayi a takaice dole tunanin mai canza mala za ka ga da yanzu dai abin kaɗan kaɗan kaɗan ana ɗan samun canji da sai ka ga uba misalin yana da hali shi zai nemo ɗansa ɗiya ya aura masa ita ya gina masa gida ya ba shi mota yarin ya bata abinci sai dai daga gidan mahaifin shi za a danga yau abinci ana kawo musu suna ci ina son wani kin ba haka bane to baka taimake shi baran da ba kawa zai mashi shi yasa kake gani da ya faɗi shi uban yaro ya zama abin tausayi saboda ba a nuna mashi ta cika nema ba mai da taro ya zama sisi misali mai da sisi ya zama naira ba a nuna mashi ba na ba ku wani labari da wani ke ban labari ainihin ta ajibi wai uba ne da hankalinsa da rayuwarsa irin tunanin da muke ɗaura 'ya'yayenmu a kai sai kaɗan ba fa wani dattijo ba ne uba yaran suka tattaru baban ya samu ya yi kwadago ya gina gida a very strategic area gidan na da tsada sun yaran suka tattaru suka yi ciniki za a sai da gidan miliyan arba'in za su mai da baba da gasa za a nemi gidan misali yan dai wasu ba dai wani abu ba ɗaya su sayo baba a sa yan haya a rigasan ya samu fensho ɗayan kuma sai zauna da shi da su mama suka gama dukkan yadda gaba ɗaya collectively aka yadda shi mai sayan gida aka gama yarjejeniya aka za ka ce to ka zo mu sanar da baba shi fa baba duk wannan abu fa ba consultation bai sani ba eh sun ci gado ai kallon da yara suke manki suke mana kenan musamman gana da kuɗi ai kuɗi musiba ce matukar baka bi su yadda ya ba duk kallon da yara suke maka kenan har ma a wace mai gadin na yanzu yana nan wai ka tsaya kana musu gadin dukiya wannan babin muka bude shi karatun sai kai mu tara da aka zo sai suka samu baba suka ce to baba dama mana san ga maka gidan nan mun sai da shi ah, <laughs> just for your information ba wai muna neman yaddan ka bane kuwa ah, for your information ah, nawa kuka sai da sai miliyan arba'in to dama shi sai muka ce to shi wanda ka ji plans din mu za mu kai ka tsallake rigata sai maka wani gida haka dai ka sa yan haya ka daidai ne ta har ila ajalin gairi musamman <laughs> har wa'adi ya sauka tun da kai dama eh, abin ga kana boda <laughs> sai rawi ke ce sai numfasa ya ajiye numfashi to shi kenan ku kawo mitiya aka zo da shi ya mushi ta katsinawa ya surfafa mashi a shar'iya abin da kai wato abin da bai faɗa mashi ba sai abin da bai zo ba ya ce ni ina raye ba mahaukaci ba ko mahaukaci ne ni ban da ‘yan uwa yara su haɗu sai sun sai maka da gida wai har za ka tura kuɗi ni ina raye sai ce to ba wannan magana na kashe yanzu kuma tun da kuka nuna min abin da kuke da bukata kenan sai ya raba gidan guda biyu ya ce to rabi ya sadaukawa da Allah a gina masallaci a wurin kuma masallacin na nan ana sallah yanzu rabin ya ce to shi ma saboda iyayenku ne da na muku wauta sai ku jira ni sai na faɗi in kuma ku ko riga da mutuwa shikenan to wani irin tunani ne wannan daga sanda kake tunanin gado to lalacewa ta faɗa kanka Allah ya mana tsari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk